da Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa ne na murya Amurka ɗauke da shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25,31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM duk a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM. a can kuma sai a kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada ka kan cikin yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro duk ranar Alhamis 20 ga watan Yuni shekara ta 2018 za mu yi magana ne a kan lafiya kamar yadda muka saba inda a yau ma za mu yi magana ne a kan matsalar gubar dalma wacce a turanci ake kira da "light poisoning. Kamar mukan ba mu da ta cewa amma dai muna tare da ku a cikin shirin kai tsaye ta rediyo domin jin wannan shiri. Gaskiya ba abin da na sani game da wannan cutar sai dai kasancewar muna tare da ku a yau. Mu ma daga yau ne za mu san wannan cutar. Wannan cuta tana da matukar illa sosai wajen hallaka mutane muna fata Allah ya baiwa masu fama da wannan cuta lafiya. Da fatan za ku gayyato mana likita akan wannan gagarumin shirin naku mai ma'ana. To bayan an ji wa'annan sakonnin daga cikin amsoshin da kuka aiko mana din za kuma mu ba wasu dama domin su shigo da muryarsu ta hanyar buga mana lambar mu ta alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan kuma za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma domin mu ji mecece wannan gubar dalma ne. To yanzu kuma ga amsoshin tambayar da muka maku cewa me kuka sani game da matsalar gubar dalma da ke cutar da ɗan adam. Sakon farko ya fito ne daga angon Fatima baban su hailat unguwar Jaji Potoskum tare da Fatima Musa wada barikin Ladi. Suka ce VOA kamar mukan ba mu da ta cewa amma dai muna tare da ku a cikin shirin kai tsaye ta rediyo domin jin wannan shiri. Amma muna cigiyar Maryam Bugaje ta yi mana irin nasu Jamila da Halima. <laughs> To <laughs> na nan lafiya kuwa. <laughs> Daram. Tana nan tana jin ku a ƙasa. To sai sako na gaba inda ya fito daga Adamu M Ala Dambam inda yake cewa yauwa Assalamu alaikum yau da gobe gaskiya ba abin da na sani game da wannan cutar sai dai kasancewar muna tare da ku a yau. Mu ma daga yau ne za mu san wannan cutar ku tashi lafiya Oga Usman da Madan Daula Salim. To mun gode. Mun gode to mm. Oga Adamu. Mm. To sai kuma Ahmad Sulaiman Bajoga ya ce Assalamu alaikum. Filin yau da gobe hakika wannan gurbatacciyar iska da ake samu daga wasu abubuwa da ake konawa ko kuma wasu kamfanoni ke fitar da su tabbas hakan barazana ce ga al'umma Sai sako na gaba inda ya fito daga Alhaji Malle Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa hakika shakar gurɓatacciyar hayaki daga abubuwan da aka gama amfani da su babban barazana ne ga rayuwar bil'adama. Muna fatan likitoci za su yi mana ƙarin bayani domin mu san irin matakan da ya kamata mu ɗauka domin magance shi. Yusuf M. Ramadan ya ce hakika ko shakka babu wannan cuta tana da matukar illa sosai wajen hallaka mutane muna fata Allah ya baiwa masu fama da wannan cuta lafiya mu kuma Allah ubangiji ya yi mana katangar karfe da cutar amin To sai saƙon Spiano Gumel zangon daura inda yake cewa yau da gobe ikon Allah da fatan za ku gayyato mana likita akan wannan gagarumin shirin naku mai ma'ana domin nima ina son in ji bayani daga bakin likita. Musa Hadarin Asuba da magaran ya ce yau da gobe kayan Allah To gaskiya ni kan ban san komai akan wannan cuta ba zan kasance da ku insha Allah. To sai Isa Isa Kopsi a Sarara Allah sa na faɗi wannan sunan daidai inda yake cewa to sanin hakikan illan wannan cuta kan sai masanan kiwon lafiya Don haka mun kasa kunnuwa don jin me ya kamata mu yi don mu tsallake tarkon. Sai kuma Abubakar ya kana Bauchi ya ce to wannan cuta fa ba kowa ya san da ita ba kamar ni ban ma taɓa jin sunanta ba sai yau amma za mu kasance da ku. To sai saƙon Bashir Alhaji Abdulrazak modomawa inda yake cewa salam yau da gobe muna neman Allah ya mana maganin wannan cutar da bamu santa ba. To amin amin. Shehu Adamu Rijawai ce to shi dai hayaki koma na menene shakarsa illa ne domin yana haifar da cuta saboda haka koma ba a faɗa ba kowa ya san cewa shakar gurɓatacciyar iska sakamakon konan matsan da ɗan adam ya gama amfani da su cuta ne sosai saboda haka ya kamata jama'a a dinga yin hattara domin dai an ce hanyar lafiya a bita da shekara Allah ya kare mu baki ɗaya amin. To haka take Shehu Adamu Rijam. Sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Kano mai da garku inda yake cewa salam yau da gobe ban san komai game da wannan cutar ba amma ta faru da wani abokin babana muka kasa gane me yake damun shi sai da cutar tafi karfinsa. Prince Hussaini Mika dan masanin Rijau ya ce ya rubuto ne daga jihar Neja. Ya ce ko shakka babu wannan cutar muguwar cuta ce domin ta raba ni da abokina. Sai saƙon Muhammad ɗan Budam Shani Allah ya sa na faɗi wannan sunan daidai inda yake cewa yau da gobe ikon Allah yau kan bani da amsan tambayanku sai dai mu ji daga bakin ƙwararru da kuka gayyato mana a zauren yau da gobe fatan alheri a gare ku. To mun gode sai kuma Umar baban sa sabon gida ya ce Assalamu alaikum filin yau da gobe to gaskiya ni kam sai dai na kasance da rediyo na domin in ji ƙarin bayani kan wannan cuta Allah ya ƙara mana lafiya. To sai Kadora Diga ga ɗan Fulani Femi Warji inda ya ce salam yau da gobe. Ni kan yau sai dai na ce kawai ku tambayan mana likita ku huta lafiya. Daga ƙarshe Zainab Barista Cula Maskandara ta ce salamu alaikum yau da gobe. Yau kam muna tare da ku mu ji abin da masana kiwon lafiya za su ce. To mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. to kin ji sakonni kenan mm-hmm. eh sannan in kika kula mafi yawancin sakonnin ko in ce kaso kila mm. casa'in cikin ɗari na sakonnin mm. sun nuna cewa mutane da yawa ba su san menene wannan eh, matsala ba ko kuma wannan larura ta maganar gubar dalma wanda mm-hmm. ake cewa lead poison a turanci to saboda haka ne yasa muka ce to gari mu tattauna saboda mutanen mu suna bukatar su sani mm-hmm. to kamar yadda muka ce za mu ba su damar waya ga wayar ta shigo daga Bauchi mm. salamu alaikum Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da muke magana. Hajiya tare da abokin aiki barkanku da aiki. Yawwa barka ka dai. Kuna tare da Kadora Diga ga dan Fulani ya daga cikin yan ungiyar da alkhairi mu Kadore kin jihar Bauchi. To Kadore ka samu e, sako ka samu waya kenan kai sa'a to muna jin ka. Mm. Iwa yau na yi da ke gaskiya. yau wato gaskiya game da wannan cutar da yake faruwa gaskiya muna addu'ar Allah ban ka kare mana da wannan cutar da yake faruwa to amin amin mun gode sosai ka dore yau to madalla mm. eh to ina ga gani nan akan layi mm. wa alaikum assalam barka da lokaci eh, ina fatan kun wani lafiya lafiya barka da warhaka wa ke kan layi wada ne daga jihar Neja a layi. To barka. Me za ka iya cewa game da eh. wannan cutar? A gaskiya wannan rashin lafiya gaskiya yana cutar musamman ma kananan yara gaskiya ya fi damun su wannan guban da mm, ma din nan. Dan na ji abin da ya faru a Zamfara. Mm, haka ne. Mm. Hmm. Gaskiya abin babu kyan babu kyan gani ma. Haka. To na gaba layin ya hmm, tafi. To bari mu je ga wani bi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To wane ne bi? muna tare da Ilyasu Abubakar IKD unguwar Fatuskum. To Ilyasu muna jin ka ka ji maganar gubar dalma. Da ji maganar gubar dalma cutar gubar dalma sai dai mu addu'ar Allah kare mu wanda kuma suke fama da shi Allah kuma ya sauke musu. Amin amin. Amin amin. To to mun gode sosai Ilyasu. Yawwa kana. Yawwa. Salamu alaikum. Mm. Wa alaikum salam. Dala ke da kabara barkanku da yamma barkanmu da yamma da wannan lokaci yau wato salisu na gaidan lebredi cikin garin jama'ar jihar bauchi to sannu malam salisu muna jin ka yau wato zan yi fatan alkhairi gare ku sannan kuma wannan cuta muna fata allah ya yi mana a kasar mu saboda kasancewa yadda mm-hmm. in wasu kasashen abin ya faru za ka ga an ɗauki mataki an taimaka mm. wa'anda abin ya shafa mm. saɓanin mu nan kamar mm. yadda wani mai kira Eh. Ayya, To ga wanda mm. jihar Filato. Wane na Filato? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam amma ka rage rediyo ina ji wani a ɗakinka. Na malam kabara kana tare ne da Adam Aliyu ce daga gurin Hausawa basa local government Plateau State. To ma da labarka ah. da shigowa ba mu gudun mawaka. Yau to ni dai abin da zan ce ni ma kamar yadda mutane suke faɗa ni ma na kasa kunne na ne a rediyo domin na saurari likita domin ni ma yau na fara jin wannan cuta da fatan wanda eh, ba su da kamu da wannan cuta ba Allah ya yi musu wanda kuma suke da shi Allah ya yi musu da fatan za a tashi lafiya na gode. To mun gode sosai. To mun gode ka gyara zama da mun likita na nan shigowa. Haka. Mm. To ga wani kira nan mm. ko daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya barka da shigowa wannan fage. Mm, barka mu. Mm. To a jihar Boki da Kadore Digaga da Salisu na gaidan mai biredi jama'ar Hifirin Safi bin Abdullahi Azare. Duk su suka yi Duk su ne. To amma wa ke magana a madadin Wa muke magana da shi madadin su. Eh kuna tare ne da Prince Tasi bin Abdullah. To madalla Prince Tasi. Me zaka iya cewa game da wannan cutar gubar darma? to hakika wannan cuta cuta ce da ta ɗaurai ga mutane sai dai muna addu'a ubangiji Allah ubangiji ya kawo ta a Najeriya ubangiji Allah Allah Allah ya soke mana masu cuta da wannan cutar ubangiji Allah to amin mun gode saboda karallancin lokaci bari mu je kira na gaba mm, to wane ne a wallahi hello hello yawa wa yake kan layi eh, daga yamai ne to yamai jamhuriyar Nijar kenan Eh, Iliya ne. To Iliya, to muna jin ka me zaka me ka sani akan magana cutar nan ta ko in ce matsalar gubar dalma din nan da ake magana lead poisoning. a sai dai a ce Allah ya kiyaye saboda ni yau ne ma na fara kiran ku Jibrin kire ku dai mu gaida. Kai mun gode ko wallahi Iliya sai aka sa kunne likita zai yi bayani a kai. Mm, eh. To mun gode sosai. Mun gode dama ni Jibrin mu ke ku mu gaida Allah ya taimaka muku. To amin amin. Ga wani kira nan daga Sokoto. Mm. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa. Wa ke magana daga Sokoto? Hello? to na ga wannan na sokoto ya sami mm, gargada a hannu mm. mm, to wato kin kula ko masu wayar ma maganar da ake shi ne ba su san wannan maganar larura ko matsalar gubar dalma din nan ba wanda kuma shi sa muka ce za mu tattauna da masanin lafiyar al'umma irin public health kenan a turance wanda zai bayyana mana menene wannan abun yaya ake samun shi yaya ake kare kai yaya maganin abin yake menene rigakafi inda akwai shi mm, mm, eh, tun da bahaushe ya ce wai rigakafi ya fi magani eh wannan ce ta samu kace to zamu nemo yanzu haka ma yana suna kan lalibar shi a Tahiru Abubakar mu ji ko da mm. ya samu sai mu ji to duk wannan abun da muke neman sani da mu da masu sauraron mu je ya kara mana bayani akai Eh, tunda kin san akwai wasu abubuwa da ƙanana ƙanana ne amma mm. mutane da yawa ba su san shi ba saboda haka in baka san abu zai ta cutar da kai saboda baka san shi ba wannan cuta karama ce mm. ba san da ita ba amma kuma tana lahanta mutane sosai ba kaman ƙananan yara haka sosai kuwa mm. kuma cutar na faruwa yawancin inda muke muhallinmu hmm. daga ina kamar da inda aka ce to za dai mu ji dai ta bakin likita haka haka haka hmm. yake to sannan kuma idan kira ya shigo za mu sake ji ga wani to daga Bauchi ga wani daga Bauchi kafin mu je hmm. mu nemi likita assalamu alaikum wa alaikum salam daula na'am <laughs> baka da wannan lokaci <laughs> yau salisu na gadan ne layin sa da katse to oh salisu akalai kana da sa'a wai Eh, wato abin ya kamata a ce mahukunta su ɗauki mataki tun kafin ya faru abin da nake so da faɗa ke. Mm. Saboda in ya faru akwai matsalar yanayin da yake lahanta yara kuma da mm. yadda ake ɗaukar mataki yanayin yadda hukumomi suke ɗauka to mm. ya kamata tun kafin abin ya faru a mm. ɗauki mataki don haka yanzu ga wani abun ma ya kunno kai dangane da hayakin na'urorin da suke kasan nan in ba a ɗauki mataki ba akwai matsala yadda biranenmu suka cika da karafuna tsofaffi masu hayaki fatan mu da Allah ya kiyaye wannan cuta da wasu masu shigowa kuma eh to amma misali a yankin da kake ka jila labarin a wani da ya samu irin wani matsalar? Hello? a ah, to ya garzaya kenan ya mm. ya. to amma da mun samu wani daga Nijar amma ina kamar layin ya katse eh sannan kuma yana wannan malam Salisu fa mm. Alhaji Usman ya yi magana sosai eh. mm, Ya yi magana kan abubuwan da yake kawo shi yawanci za dai mu ji dai ta bakin likita ne eh amma kin ga kamar yadda ya faɗi mahukunta ya kamata ta fara Mm. daukan mataki eh, na hana kokona su karafunan eh. da mm. eh, to kamar muna da wani kira kuma mm. Halo? Halo? Yawa daga ina? Hamidu kadan labuwa daga Niger. To, Hamidu? Hamidu ka dan labuwa. Kalan labuwa, to barka da shigowa. Muna jin ka muna magana akan gubar dalma. Da kuma kai ga dauna ina muku Barka da lafariya. To barka ka dai. To barka ka muna godiya. Hamidu ne daga Nijar jihar Bifa. To mun gode Malam Hamidu mun gode kwarai da gaske. Wadala. A huta lafiya. <laughs> Hamidu ne to ga wani mm. daga Nasarawa. to salamu alaikum wa alaikum salam dawa muke magana sai malam na ji daɗin samun ku a cikin wannan shiri wallahi mun ji daɗin shigowa kan mu ma A ni na fi ku saboda masu <laughs> sauraro iri na eh. domin za su amfana da wannan shirin kwarai tun jiya da kuka bude layi akan wannan mun yi kokari mu shiga mu yi tambaya. Eh, Musamman Garba Sale ne kuma likitan rediyo ah, na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. To muna jin ka mun ka sani akan wannan magana guban dalma. Yawwa na guban dalma ba. Mm. Mm. To ka san mu masu gyaran rediyo a zahiri da masu gyaran TV da masu gyaran waya. Mm. Muna tare da wannan dalma bonda Bature yake kira late. To kuma ina so in yi tambaya tunda akwai dokto a nan. Mm. Wannan ainihin guban dalma din irin wanda muke aiki da shi ne domin muna cikin hatsari. Mm. Saboda a shekarun baya kamar shekara ta dubu biyu da uku. Mm. Mutanen Jamus turawa sun zo sun yi mana training sun ce lalle mu yi hankali da wannan guba na dalma. Domin su turawa za su yi aiki na gyare-gyare irin namu sukan sa takunkumi a ba sai kaga sun zama kamar dodanni to amma mu mutanen Afirka sai ka muna yi ba abin muke sawa hayakin da sauransu duk muna mm. shaƙa. Mm. To shin wannan dalman led da mu masu gyare-gyare na waɗannan na'urorin shine domin muna fata za a ɗauki mataki da yadda za a rinka gwada ciwon a gani in yana mm. in akwai sha mutane tunda an ce ana yin gadon sa. Da fatan za a yi mana ainihin dogon sharhi domin mu samu ainihin garkuwa ko kuma rigakafi. Mm. na wannan ciwo kuma Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya na gode malam Usman a tashi lafiya sai ka dan zauna ka saurari kiran eh. likita domin ka ji karin eh. bayani sosai akan wannan lamarin saurara gaskiya yawa mm. to ai ga ma ga ma shi likitan ina ga muna tare da shi kai tsaye eh. assalamu ah, alaikum assalamu alaikum alaikum salam yawa to barka da warhaka a tahiru abubakar barka ka dai ka bara yawa to da farko kafin mu je cikin bayani za mu so mu je mm. daga wata area ka bullo <laughs> to yanzu dai haka ina na shigo jihar zamfara wani aiki ne mm-hmm. mm. ina wata ƙauye da ake kira badamman alƙali mm. Eh. To amma ina aiki ne da kungiyar eh, da ma'aikatan da ke bincike akan cututtuka mm. ke nan Kaduna. Eh. Mm. To a dama mun taɓo magana ne a tare abubakar muka ce bari mu samu masanan lafiyar. Yawa mun ce mu mm. samu masanan lafiyar al'umma. Ana magana akan lead poisoning wato cutar gubar dalma ko kuma matsalar gubar dalma shin yaya wannan abin yake eh, a mutane da yawa ba su san menene waya ake kamuwa da sauransu bari mu baka kai ta bayani ita guba dalma akan same ta ne yawanci a wajen haƙan ma'adinai hmm. ma'adinan ma mu ce gold tana haɗe ne a cikin ma'adinar gold to idan aka yi rashin sa'a aka haƙo ta hmm. aka fasa ta ɗan watsu kan ƙasa ko ta taɓa abinci hmm. ko ta iska haka akan ɗauke ta kuma hmm. idan aka ɗauke ta ta kai wa ɗan adam illa sosai wanda har ta kan kai ga rasa rai hmm. ta fi wa yara illa dalili ne yaro komai ya ɗauka zai iya sa a baki hmm. so ba wuya yaro ya ɗauki wannan um, wanda ya shafi wanda ya shafi ya shafi da ita wannan dalmar mm. ya sa a baki in ko kula yan shekaru baya an samu yara suna ta mutuwa sosai a mm. jihar zamfara mm. to dalilin da abin da ya kawo shi kenan saboda sai da aka zo da ƙasa aka dinga kwasan ƙasa ana binne wannan inda aka yi ayyukan mm. saboda sun zo da guban sun zo da gwalagwalan ne cikin gida mm. suna nikata saboda sai an fasa wannan kwanson mm. a fidda eh, ita gwalagwalan sannan to tana haɗe kuma da dalma dalma kuma tana da illa ta kan sa jini ya ƙare kan sa numfashi ya ɗauke ta kan sa tunanin ɗan adam ya juya za ka iya tunani mai kyau hmm. takan sa irritability za su ga ka juya mutum ya ya lankwashe hmm. haka watan kamar canja kamar nu kenan yawwa eh daga ƙarshe sai ka ga in an ya zo da tsarar kwana rai ya halin shi. Mm. Mm. To misali. To a kenan. Eh, yauwa misali yanzu kamar misali a za zaka ga cewa ana magana cewa kamar irin abubuwan hanyoyin da ake samu baya ga wannan akwai magana irin kone-konen irin e-waste nan irin abubuwan da aka gama amfani da su aka kwaso ake mm. jibge mana misali za ga Afirka za ga a kona motoci ne a ta irin wani abubuwa ne wannan. Su talabijin da eh. abubuwan amfani dai na yau da kullum. gaskiya suna da babban matsala ga rayuwar ɗan adam mm. wayannan e-waste din da ake mm. kira su electronic waste kamar yadda mm. hajiya ta ce irin su su tsoffin motoci su duk dai da yake mun zama mai ake kira inda ake dumping din abubuwan da bai da amfani kusan karewa saboda son saukin mu to sai a zo da su wannan abun gaskiya suna da illa ga rayuwar ɗan adam sukan dan adam hmm. sosai shi wannan babu ma ko ba ma sai yaro ba hatta babba eh. takan yi shi hmm. illa hmm. saboda in ko kula wajen kona shi wani bakin hayaki ne yake fitowa carbon monoxide sosai za ki gan shi very wanda in ka in ka zo ko wucewa ka zo yi ka shaƙe shi za ka ji numfashinka ya ɗan canja wani ma sai ya ɗauke so ba ƙaramin illa ba ne yake ga ɗan adam hmm. banda illa ga ɗan adam yana ma illa ga muhalli ga ɗan oh. adam eh. hmm. To sannan eh, akwai maganar akwai akwai kuma abinda nake son eh, in kara tambayar ka kai shine ah, za ka ga cewa kamar misali in ana fenti a gida za ka ji irin wani warin fenti din nan da mm. yake shiga ido da sauransu ko kuma irin kamar yan kayan wata ma take tambaya cewa irin kayan kayan kwalle kwallen nan na mata duka ana akwai yiwuwar a samu irin wayannan guba guba a ciki? Eh ana samu amma ba ta dalma ba in ba mm. abin da aka hada da dalman bane wanda yake yakan yi wuya a yi wanda hmm. haɗe da dalma a shafa hmm. haka a jiki tanti za ka ji karfin tanki ne yake da yawa hmm. wanda sai sa ake ba su shawara su yi amfani da safan hanci da ba su ana kira face mask haka wanda zai rage ƙarfin wannan abun kuma ana son su yi shi a inda iska yakan shiga yakan fita Eh. saboda a samu cross ventilation saboda baka tana da illa ga numfashi ɗan adam eh. sannan akwai wasu alamu ne na mutum in ya kamu da wannan ciwo na ko kuma wannan mm. matsala ta gubar dalma akwai wasu alamu ne da za a ce ga alamun ya kamu da ciwon mm. akwai alamu sosai kamar yadda na faɗa da farko mm. za ka ga jini yana yin ƙasa in a yara ne za ka ga irritability din nan yana zuwa ga mutum ya Ba ka mm. yaro bai iya comprehending yawan zazzaɓi ga mm. yaro to dole sai an kai shi asibiti da aka mm. je asibiti za a je a gwada jinin shi in aka gwada jini za a duba level of lead din a blood din shi idan level din lead ya yi yawa a jini nan da nan za a san matakin da za a ɗauka saboda a bashi maganin gaggawa eh. kada a zo a yi a rasa rai To likita wani matakai ne ake ɗauka na na ci wani matakai ne ake ɗauka na kawar da rigakafin wannan cutar? in eh, shi ba za a ci ga wata allura ta rigakafi game da wannan cutar ba hmm. abin da ake yi shi ne a tabbata ita wannan led ɗin ba ta zo kwantar da ɗan adam hmm. wanda hmm. zai shiga jikin adam da wai ba ta hanyar zai ke shiga jikin ɗan adam kuma Eh, misali a ce inda a ce mace na ziyartar asibiti da ɗanta wajen sauran rigakafin za ka ga akwai maganganu da ake health talks da mm. ake yi kan wasu cututtuka da kuma eh. in kana da wasu tambaya da ya shige mata kai ɗan duhu haka to za mm. ka ga an ta yi wannan tambayan an ba ta haske a kai eh. amma babban kariya da shi wannan guban dalma mm. shine kada a sarrafa shi kusa da gida gidajen mutane kada a eh, sarrafa shi kusa da gida kuma kada a sarrafa shi a cikin ruwa da wanda zai malala mutane su sha shi mm. Mm, to amma a hukumar a yi shi nesa da mutane mm. eh to amma eh, a hukumance ko in ce irin wannan eh, ma'aikatu da kuke aiki na maganar bin wannan didikin irin wannan mm. abubuwan cututtukan mm. akwai wani abu da kuka sani wanda gwamnati ko kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu suke akai domin ganin cewa an wayar da kan mutane akai eh akwai gaskiya kungiyoyi da suke fama wayar da kan mutane mm. kamar a jihar zamfara na san akwai su kuma ita ma gwamnatin jihar zamfara ta yi kokari gaskiya wajen wayar da kan jama'a mm. akan wannan abun in ka mm. kula yanzu kwanakin nan mm. an shekaru nan ɗaya biyu baya yawan mace-mace daga wannan guban ya ɗan ragu akan farko so a kullu yomin za ka ga ana sanar da mutane ana wayar da kan mutane akwai wata ƙungiya da na sani doctor without borders su ma suna nan suna aiki akan wannan abun sosai suna nan a cikin jihar zamfara to amma za ka ga mutanen da suke ma'amala da irin wayannan abubuwa da har suke iya samun wannan guba din akwai wasu halayya ne da ya mm. kamata kila ko a likitance za ku iya ba mutane shawara a kai musamman tunda ko da gwamnati ta yi wani abu a kai wani abu ya faru da kai ko magani ko wani makamanci haka kai ma akwai abin rawar da zaka taka akwai rawar da mutane za su taka rawar da zaka taka ta farko shine ka yi kokari kada ka zo eh, kwantar da wannan abu mm. ka nisanci shi mm. kada ka bari ya biyo ta ruwan da za kada ka ma sha ruwan da baka san shi ba hmm. in kana wannan area saboda yawanci za ka gansu suna wanke abin ne a kogi ya hmm. kan bi gulbi ya taho kuma ba ganin shi ake da ido ba ko yana da link kuma ba ganin shi ake da ido ba to abin da za a yi shine su masu haƙan su ji tsoron Allah su san inda za su yi shi yadda ruwan ba zai zo ya shiga fako mutane su amfani da shi su sha kila ma iyalinka kila ma iyalinka zai dawo amfani da shi hmm. yauwa kayan da suke amfani da shi idan sun gama su bar shi a can mm. akwai kayan da ake sawa gaba daya wanda zai bayan da dalmar za ta shigo jikinka mm. na kariya mm. in ka gama aikinka sai ka cire shi sai ka sa kayanka da ka zo daban sai ka koma gidanka eh, kariya shi ne babban abu to likita amma akwai yawa kace da muka fara magana eh. na hira da wani ɗazu a game da don na san ya rasa yara biyu game da lokacin da wannan abun. Mm. Sai ke ce ma ai talauci ta sa shi ya je wannan aikin. Na ke to yanzu talaucin ta biya ma bukatar ka. Tun daga shi ka rasa yara. Yara. Yara har yara biyu rasa. Allah sarki. To ka gani to talauci ba lasisi bane na kai komai na da kake so. Mm. sai ka duba abin da ba zai cutar da kai ba mm. yanzu ya rasa yara biyu a wannan abin kuma ya wahala sosai shi kanshi mm. to likita kana ganin akwai wani dubara da za a iya ma ruwan shan ko da yana dauke da wannan kwayar cuta a ce abin zai iya kawar da shi ko a ce dafa ruwan ko kuma sa alimu ko wani abu ko dai makamancin haka. dafa ruwan da sa allon duk ba zai kawo da wannan laifin ba. To sai dai kawai kada a sha. Ba zai kawo da shi. Kada a yi amfani da shi. Mm. Wato ba kamar irin ruwan rijiya ba ne da za a ce a sa ya daɗi. Mm. Ba kamar irin ruwan rijiya ba ne za a ce bari a sa alim ya ɗan yi daɗi ko ya yi cututtuka ko ya yi abin nan. Yawwa mm. wannan karfe ne mai nauyi za ka kurɓa. To kaga mafi ala ne jama'a su yi daina zuwa su masu haƙa su daina shigowa da shi cikin gari mm. kusa da mutane su yi su a can mahaƙarsu mm. su sa kayan da ya kamata da na san gwamnati da ƙungiyoyi sun raba musu kayan da ake amfani da shi wajen haƙan ma'adinan nan. Eh, Kuma ana sai da su a kasuwa. To eh, eh, Mun gode likita saboda karancin lokaci ya kamata. Mun gode sosai da lokacinka. Mm. Mm, yanzu kan a madadin. Ni Daula Salim. Sai Daniel Brown dai ba da umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob Bakale ne Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherinsa sai gobe Juma'a za mu sake dawowa. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba. Yau da matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta ba, 'yan wasan kwallo ba.